a yayin wani zaman dirshan ɗin da suka gudanar a harabar masakar sotex da hantsin wannan litinin ne waɗannan ma'aikata suka bayyana wa manema labarai damuwa akan barazanar durƙushewar da wannan masana'anta ke fuskanta bayan da 'yan ƙasar china da ke da kaso mai tsoka suka janye hannun jarinsu malam lawali sule na daga cikin waɗannan ma'aikata ƙasa kamar tamu a ce dole ne sai abin da turawa suka je suka ɗauko suka aza mana shine za mu aiki da shi ba a iya dibin ƙarhin da ke gare mu duk kamfanoni da ke gare mu cikin kasashen ga an sake su ne haka nan suna taya gaban kansu mu nan kowa ya san zannuwa ne muke yi zannuwan nan da muke kuma muna samun hayau kiliyan da ke zo mana har kasashen waje dan an san mun yi suna cikin wannan aiki me kuma gwamnati ya zo ya sake mu talala haka nan kuma sai ya zamanto an saki abin ga kasuwancin ga kowa kowane ɗan siyasa ya zo ya shiga an ba shi dama ya je ya kawo ya kawo su wannan can kaga ba su da tsada shi kuma ɗan Nijar gaya da son arfa da ya je can wurin ya ga namu nan tsada can wurin ga su ga kyau kuma hayo ga su ba tsada sai ya can wurin ana haka na ana haka har muka gaza biyan dada wuta ruwa lanho da komi kai dai mu dai ga mu cikin duka kawo yanzu komai ya tsaya cik a masana'antar ta Sotex inda shekaru kusan biyu injina suka daina juyawa saboda wasu tarin matsaloli lamarin da ya jefa ma'aikata cikin halin rashin samun albashi in ji Sa'idu Sanda waɗansu aurarikin sun mutu wato dai kan an su gidan haya malam rayuwa fa iyali fa in ga ba. sai sai dai hakuri matsalar biya kuma ta faru ne saboda su nuwa sun ta sun bar mu da ma'aikata cikin hannun mu ta komo tsakanin mu Nigeria sai kasance ita gwamnati ba tallafa na ba hamun ka tsugunni tun 2012 gwamnati ba tallafa na ba shekara bakwai kenan dukkan ofisoshin shugabannin wannan masaka da na leka na rufe yayin da ofishin ministan masana'antun Nijar da na je an gaya min cewa za a tuntube ni bayan ministan ya kammala wani zagayen da ya fara a kamfanoni da masana'antun wannan ƙasa. Ma'aikatan dindindin sama da ɗari ne ke ƙarƙashin masana'antar Sotex, baya ga waɗanda ke kasuwancin atamfofin wannan masaƙa da a can baya, zannuwanta suka samu karɓuwa sosai wajen jama'ar Nijar. dalili kenan da waɗanda wannan matsala ta shafa ke kiran a ɗauki matakan ceto. Abin da muke bukata ku kanmu yanzu gwamnati in yana wani abu kamfani ne kuma wallahi an kure wajen aiki a tanwa in suna wani abu da Allah da annabi su shahe mana hawaye kai wanda ya wanda ya wata shekara uku ba ba ba ba ba albashi yanzu ka yi mai zancen rayuwa mai ma albashin yanzu nan kasa ya rayuwar shi ta abin nan ta kwashe balle kai da baka samun komi masakar sotex wacce ainihi ake kira sony textile na cikin jerin masana'antun da gwamnatin Nijar ta sakarwa masu hannun jari mara a shekarun da suka gabata da nufin bunƙasa harkokin atamfofi da ya duka har izuwa noman kaɗa a wannan ƙasa sai dai da alama shirin na fuskantar tarnaki. Sule Mummuni Barma, muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Nijar.